Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da zamu ci gaba da karanta muku littafin su ne sanadi idan ba ku manta ba jiya mun tsaya inda momin baby ke cewa ba zai yiwu a yarinyar ta auren dole ba ta a barinta ta shayar da diyarta sannan a ce za a aurar da ita ga wanda ba ta so za ta jira baban baby ya dawo yau za mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah Mami Hakim cewa ta yi kan kujera tana jiran sa dadin baby bai dawo ba sai around 10 pm. Abinka da 'yan uwa da suka daɗe ba su ga juna ba yana shiga falo ya hangi mami zaune murmushi ya yi mata tare da yi mata fake a cek ɗinta abinka da wanda ke zama ƙasan zama ƙasar waje murmushin ƙarfin hali mami ta yi dadin baby kallon mami ya yi umma umar is any din the problem ɗan girgiza kanta ta yi nothing abu umar dadi baby ƙara kallon ta yi sosai at the same time yana zama kusa da ita no umu umar da ke damin ki kin san i know you you more than i know myself so ki gaya min abin da ke damin ki ya sake tambaya ta daga kanta ta yi ta kalle sa san auren dole za a yi wa Aisha yanayin fuskar shi canzawa yayi ban gane abin da kika ban gane inda kika dosa ba ya amsa mata a takaice amin ta san baby ba ta son aslam wanda kake son hada ta aure auren dole da shi dadi ɗaurar fuska yayi yi me ya dame yake da ko tana son aslam ko ba ta son sa mami katse shi ta yi ka sani kenan to ni ba uwarta ba ce wai bari in tambaye ka me aisha ta yi baku kuke yi mata haka? yarinya ta na shaida shi yarinya ta na shekara biyu ba son ranta ba kun raba ni da ita yanzu kuma za ku yi mata aure ba da sauranta ba a fusace dadin baby ya ce what are you thinking about what are you driving at you know exactly what I'm driving at kaga yadda yarinya ta ta koma how old is Aisha ga Maryam da Isriya babu wanda ya matsa masa sai Aisha jiya kuma auren dole I will not a fusace dadin baby ya mike stop saying that rubbish ita ma miƙewa ta yi a fusace i will not stop my baby deserves the best kuma the best she will get a fusace dadin baby ya dinga nuna ta yana cewa ban amince ki yi wa kowa magana ba su suka rike yarinyar nan su ne iyayenta kuma they have right to make decision for her ko da hakan zai sa ta fada wani hali ko da hakan zai sa ta fada wani hali tsawa ce dadin baby ya ce yes a tsawace dadin baby ya ce yes ita ma mami a faɗance ta ce impossible babu wanda za ta yarda ta ga ɗanta haifa babu wanda za ta yarda ta ga ɗan da ta haifa cikin damuwa kawai dan ba su suka haife ta ba kuma da kace su suka raine ta ai ba ni na sa su ba ummu umar please karki abin da zai raba zumunci da ke tsakanina da brothers dina kuka duka auren nan saura kwana tara don haka ki yi haƙuri na san duk uwa ta gari ba za ta ƙaunaci daga ɗanta cikin baƙin ciki ba sannan duk mace ta gari ba za ta ikirarin ba za ta ƙetara maganar mijinta ba so forget all this and let them get married kuka mami ta fara yi tana cewa don ba kai ka ga yadda aisha ta koma ba wallahi in na ga aslan bai cikin damuwa kamar iyata auren nan ba zai yiwu ba don ba zai yiwu a mashi auren so ita kuma bibi a yi mata auren do stop this bullshit ya daka mata tsawa sannan ya ci gaba da cewa ki bar ganin ina fetin ɗinki to wallahi in baki aji wannan maganar banzan ba a gefe ba zaki sha mamakin don wallahi kan wannan magana za mu iya samun sabanin da ba mu taba samu ba a don't care ita ma ta faɗa a tsawace ba na gudun ta mutu balle ta yi rai haka dai kika ce ko to try anything anything stupid and you will be surprised yana kaiwa na ya fice daga falo cikin kuka ta ci gaba da cewa we shall see a bangaren aslanta suna can suna fati su uku sai shagalin su suke dan a ranar ba su yi bacin kirki ba daga bayan mahmud ya fito remote kowa sai ya zabi tashar music ɗin da yake so sai ya tashi ya yi ta rawa wani wani su ce ya yi rawa wani kuma su dinga zagin juna sai bayan sallar asuba suka kwanta ba su tashi daga bacci ba sai karfe goma sha biyu na rana a gurguje suka yi wanga suka shirya aslam cewa ya yi su je cewa ya yi guys mu je maybe restaurant mu ci abinci kafin mu je gaida mami harararsa mahmud ya yi za mu je gidan mami kuma sai mun je restaurant kawai in mun je gidan mami mu ci abinci cikin su kana yi ce yana jin kunyar kar surukarsa su ga yadda yake loma tsoki ya ja suka bar gida. if ke tuka mota suna tafiya suna zolayin juna har suka suka shiga gida su baby bakin suka yi sannan suka fito haka nan aslam ya ji gabansa na faduwa duk sai ya ji kamar ya sukuma yusuf kallon ya yi dai a hankali ya jo ya kalli yusuf me ka gani gani na yi kamar kana jin tsoron shiga ciki aslam taba baki ya yi sai aslam ba baki ya yi sa'idawa haka za ka ƙare mahmud dariya ya yi ya ɗan koma bayan aslam aslam bai ankara ba ya ji mahmud ya ingiza shi tun da haka ka ce ka fara shiga sai mu biyo bayan ka aslam tsayawa ya yana nuna mahmud da yatsan dan yatsa ka kiyaye ni mahmud dan ja ya yi da baya sannan ya ce in ban kiyaye ka ba me za ka yi aslam wage-wage dan yi sannan ya nufi mahmud shi kuma mahmud yana baya-baya yana dariya yusuf kallon muhammad ya yi dalla ka tsaya taba kan mutarar ya taba kan mu tarar masa mu zane shi kofar falon surukansa dariya aslam da mahmud suka yi sannan suka bude kofa suka shiga falo a lokacin maryam da shirya suna kallon zai a kuma umar yana kallon kwallo da laptop dinsa suna jin an bude kofa dukkansu suka kalli bakin kofa da gudu umar ya saki laptop ɗinsa ya faɗa jikinsu su kuma maryam da shari'a da sauri suka miƙe suna nuna murnar ganin su uban me kuke ci a england kuka koma kamar kajin turawa yar yusuf da ke kallon su ɗaya bayan ɗaya gabaki ɗaya su dariya suka yi maryam da shari'a sai kallon aslam suke suna mamakin yadda yake cikin kwanciyar hankali ita kuma baby tana cikin tashin hankali aslam ya lura da yadda suke kallon sa amma sai ya yi tunanin ko kallon kwana biyu ba su haɗu ba ne mahmud kallon su yi kai ku bar kallon haka nan mijin ƙanwar ku ne fa kuke kalle mu duk suka yi dariya amma abin da ya bashi mamaki sai ya gai shirya ta taɓa baki kamar za ta ce wani abu amma sai dai shiru aslam haɗa fuska ya yi kamar ba shi bane yake dariya biyu sakon da suka wuce gaisawa suka yi a ba sai ya lura da suriya ba tabbata gaida shi ba kamar yadda ta gaida su yusuf da mahmud ba ai a iya saninsa ya san babu raini tsakanin shi da umar wansu balle ita tun shigowarsu mami ke tsaye a saman bene tana kallon abin da ke faruwa cikin falo aslam ta ƙura wa ido tana kallon yadda yake cikin kwanciyar hankali daga ganin shi san ba shi da matsalar komai ƙura mashi ido ta yi ta ga sannan ta yi daga saman bene sai kallon shi take shi kuma bai san abin da ke faruwa ba asali ma hankalin shi baya jikinsa don shi har yanzu tunanin dalilin da ya sa ya shirya take wani yi mishi kallon raini yake maryam miƙewa ta yi ta shiga cikin kicin mahmud ya bi ta da kallo suna haɗa ido da yusuf ya ɗaga masa gira cikin ɗan lokaci ta haɗa masu gira cikin dan lokaci ta hada musu gara kan dalin suna ƙoƙarin miƙewa mami ta sako tsayawa suka yi suka gaida ta suka gaida ta amma sai ta amsa musu amma ba da amsa wa aslam ba nan gaban aslam ya fara faduwa duk wanda ke falon ya ga abin da ya faru yusuf da mahmud kallon juna suka yi jikinsu ba kwari umar da maryam ba su ji daɗin abin da mami ta yi ba jiki ba kwari suka zauna kan dainin maryam da sabin ɗinsu dukansu babu wanda ya ci abincin kirki don shi aslam spoon kawai ya rike yana tunani kala kala a hankali ya daga kai ya kalli mami sai suka yi ido hudu da sauri ya kau da kansa cikin ransa yana tunanin kilan baby ta gaya mata abin da ya yi mata mahmud kallon aslam ya yi aslam ya yi mashi alamun za su tafi mahmud mikewa ya yi mami za mu wuce murmushi ta yi to allah ya tsare ku da yan gida aslam kusa da ita ya zo ya dan durkusa mami sai an jima uhun kawai ta ce mashi sannan suka kama hanyar waje umar da maryam migewa suka yi suka raka su suna kaiwa wajen umar ya yi musu allah ya kiyaye hanya ita kuma maryam na biye da sosai da suka kai wajen mota maryam ta ce ba za a to su juyawa suka yi aslam da duk jikinsa ya yi sanyi ta kalla za da kai nake son magana dukan su tsayawa suka yi a hankali aslam ya ce i'm listening maryam shiru ta saboda yadda dukkansu suka zuba mata ido we are listening mahmud ya kara cewa a hankali cikin natsuwa ta fara cewa it is about baby aslan ke fuska ya yi what about her jiya muka je gidanku mun what about baby ya daka mata tsawa ta ce ba ta son auren braza baby ta rame ta lalace wani irin atishawar rainin hankali yusuf ya yi sannan ya ce sorry guys i'm allergic to bullshit sannan ya kalli maryam muna jin ki bai sa baki cikin maganan da bai shafe ta ba maryam shiru ta yi tana kallon yusuf aslam da ya haɗa rai kamar bai taɓa dariya ba ya ce maryam zai shall be the best and the last time da zaki kawo min irin wannan magana i'm warning you yana kaiwa ne ya shige cikin mota shi ma mahmud mota ya shiga yusuf matsawa kusa da ita ya yi anti amigo bye bye shi ma ya shige cikin mota ya shiga suka bar wajen maryam ji ta yi kamar ta nutse cikin ƙasa don kunya da bakin ciki kan su ta komawa ba mai ce komai kuma ko sun yi magana aslan baya jin su balle ya ba su amsa don ji yake kamar raba su za a yi da bebi yusuf da mahmud ba su dame shi ba don sun san abin da ke damun shi a nasu tunanin kenan a ranar aslan bai ci abinci ba duk yadda yusuf da mahmud suka so sashi cin abinci abin ya gagara a ranar ba su ji daɗin zuciyar Su ba saboda yadda aslam ya koma masu tamkar kurma bayan sun dawo daga sallar isha suna zaune a falo ko kwallon ba su kunna ba kowannen su yi jikun aslam yana zaune kasan kafet ya jingina kujera ya jingina da kujera idanuwansa rufe amma ba bacci yake ba mahmud kallon yusuf da ke jan kan jayayi sannan ya kalla aslam aslam mahmud ya kira sa a hankali ya bude idanuwa sai kwarawa mahmud ido amma bai yi magana ba mahmud ya ci gaba da cewa abin da maryam ta faɗa gaskiya ne baby ba ta son auren aslam kamar jira yake sai ya fashe da kuka da sauri mahmud da yusuf suka koma ƙasa wurinsa kowanne ya dafe da kai kafaɗarsa is it what i said mahmud ya ce da sauri aslam ya girgiza masa kai yana kuka yana cewa it is not what you said maganar maryam gaskiya ce baby ba ta so yusuf goge mashi hawaye ya yi sannan ya ce amma aslam ya za a yi ka aure yarinyar da ba ta son ka da sauri aslam ya ce but i love her ba zan iya haƙura da ita ba Mahmud yana shafa bayansa ya ce, Gai, amma ka fi ƙarfin a ce ka aure yarinyar da ba ta son ka. In fact, ba za ka ji daɗin rayuwar aure da maƙiyanka ba. Ya zan yi, na kasa cire ta a zuciyata. Na san duk ranar da na rasa baby mutuwa zan yi. I'm feeling raba mu za a yi da ita aslam ya faɗa cikin kuka sosai tsoki mabud ya ja sannan ya cewa zai raba ku bayan auren ku sauran kwana takwas gobe fa ake fara wedding event da sauri aslam ya girgiza kai ranar ɗaurin aure an fasa balle etmo days to come babu babu ganin reaction din mami ɗazu i don't think she like me ɗan dariya yusuf ya yi sannan ya ce amma ban san kai brand ɗin yara gare ka ba sai yau in banda ka mami ita mami ta isa ta hana auren ku cikin kuka aslam ya ce ai shi hamaza tana da wannan right din shiru suka yi su sannan yusuf ya ce ko in gaya wa dadi dadi na dadin london kenan da sauri aslam ya girgiza mashi kai shiru suka yi dukkansu babu abin da kake ji sai kuka aslam tsoki mur ya kara ja sannan ya ce amma kai banza ne big boy kaman ka zaka zauna kana kuka kan yarinyar da ta goya a bayan ka aslam daga red ears ɗinsa ya yi wallawa mahmud harara yana cewa daman kai baka san so ba don haka ba za ka san abin da nake ji ba kai ma wata rana za ka ta abin da baka abin nake ji ta ba baki mahmud ya yi ai wallahi ba a yi yarinyar da zan yi wa kuka ba balle kamar ni izana eh, ina yi wa yarinyar da bata gama fibikai ba bai karasa ba aslam ya haye kansa yana dukansa da trolley troy pillow mahmud sai boye kansa yake yana dariya yusuf cewa yayi ai mahmud kamance is mom's bomboy shi yasa yake ce aslam sakin mahmud yayi ya dawo kan yusuf da sauri yusuf ya miƙe yana guduwa aslam yana biye da shi hannuwansa biyu rike da filo mahmud rikewa yayi sannan ya ce maron over here da gudu aslam ya dawo wajen muhammad muhammad ya ruga da gudu yusuf tsayawa ya ya ce jaki mai kukan banza obahai aslam kyala mahmud ya yi ya koma wurin yusuf mahmud ya sake cewa olodo jaririn baby ka dawo nan haka suka dinga zage su suna zolayar sai na bin su amma kafin ya kama ɗaya wani ya ƙara zaginsa daga ƙarshe gajiya ya yi ya zauna yana haki yana dariya su ma zama suka yi kusa da shi kallon su yayi ɗaya bayan ɗaya sannan ya ce masu tank you are the best brothers in the world you are welcome suka amsa mashi a tare mahmud rike mashi hannu yayi kai mu je mu ci abinci ba musu dukansu suka miƙe waya aslam ya fara ringin yana dubawa ya ga momi ke karansa yana fikin ta sanar da shi cewa kayan da ya yi wa baby order sun iso don haka gobe da safe ya zo ya ɗauke su to kawai ya ce wa momi kuma cikin ransa yana murna don ya san zai iya ganin bibi sannan suka tafi cikin gari suka ci abinci sannan suka dawo sitil a ranar mami ta yanke hukuncin tafiya da bebi don yadda ta ga aslam ya tabbatar mata cewa bebi kawai ke cikin matsala dadin bebi na dawowa ya tar da mami ta shirya jakarta bata kalle shi ba ta tafi sat ɗin maryam da yusriya ta gaya musu su shirya gobe za su tafi lagos daga nan za su wuce ingila Maryam cewa ta yi mami widin ɗin fa harara ta walla mata sannan ta ce ban sani ba. Tana kaiwa nan ta bar wurin da sauri Suriya ta fara cewa daman na gaji da Najeriya ita kan Maryam ƙin shirya kayanta ta yi. Mami Mami sanda ta gaya wa Umar shi kuma ya amsa mata da cewa shi ba zai bar Najeriya ba har sai bayan bikin Aisha. Mami bata tsaya yi mishi wata bayani ba ta koma sai ɗanta dadin baby da ke tsaye a ɗakin yana kallon traveling bag da ke kan gadon ya ce umma umar wannan kayan ba ya tambaye ta i'm leaving tomorrow ta amsa mashi a takaice kallon mamaki ya mata ba za ki attending wedding ceremony ɗin ba ya tambaye ta zan tafi da baby ran dadin baby ɓacewa ya yi duk da yana tunanin ba za ta iya aikata hakan ba kallonta ya yi babu wasa a fuskarsa ban ji abin da kika ce ba ban za ta yi da shi ba ta ce komai ba i said repeat what, what you said ya daka mata tsawa baki ta tabe ko gezo ta ce zan koma ingila kuma ta bebi zani karka da kai dadin bebi ya yi sannan ya ce dare da yana kaiwa nan ya fice daga ɗakin washe gari wanda ya kama friday wasu 'yan famili ɗin bomi suka fara shigowa garin kano a ɓangaren su aslam kamtun gayewar gari wasu daga cikin ɗinsa suke kiransa kan wa'azin da za a yi kasancewar wa'azin ya kasu kashi biyu ɗaya na baby da friend ɗinta wanda za a yi a gidan dadi aslam sai ɗayan sai ɗayan na aslam da friend ɗinsa wanda za a yi a sheraton hotel tun da wuri Aslam tare da Yusuf da Mahmud suka shirya don zuwa an san kayan da aka kawo na murin momi. A bangaren dadin baby kam gari na wayewa ya tafi gidan dadin London don sam bai dauki maganar mami serious ba yana fita ita ma ta fito da traveling bag ɗinta sai ya shirya bayan ta don Umar da Maryam cewa suka yi. Ba su zuwa sai an gama bikin baby ba su san baby take ba su san baby take shirin dauka ba bata ce musu komai ba ta bar su ta yi tafiyanta a daidai a gidan su aslam ta yi fakin fita ta yi ta umarci riya da ta jira ta a cikin mota tana shiga falo ta gaba kowa kasancewar wasu daga cikin yan uwan momi da suka zo suna wani bangaren da aka tanada saboda baki wanda wayanta ta dauka ta kira momi ta sanar da ita cewa tana falo tana jiranta duk yadda momi ta roƙe ta ta shigo ciki itai tun a momi ta san cewa akwai matsala momi na so kowa ta kalle ta haba ta sai ki shigo sai ki ki shigowa kaman ke ba kaman ke ba uwa ce mami bata ce komai ba sai dan burmishi ta yi momi za ta kira mai aiki ta kawo mata abin sha amma mami ta ce a bar shi sannan ta gyara zamanta ta fara cewa sista don allah kar ki dauki abin da zan yi da zafi gaskiya ba zan iya jurewa ganin an yi wa aisha auren dole ba don haka zan tafi da bibi in ya so nan gaba inda rabon aslam ne mijinta sai a yi auren tun da ta fara magana momi ta fara jin faduwan gaba amma tana cewa za ta tafi da bibi momi ta fara ji kamar numfashin da zai dauke da ƙyar ta daure ta ce sista halin da baby take ciki yana damuna nima amma bayan da zan yi don son da nai da kike yi wa manzon rahama kar ki ɗauke min bebi wallahi bana jin son aslam cikin raina kamar yadda nake jin son bebi cikin zuciyata please ta ƙarasa magananta baryanta na rawa kamar za ta yi kuka mami mikewa ta yi ta koma kusa da momi tare da rafa kafaɗanta sista ki yi haƙuri in har ban tafi da bebi ba babu abin da zai hana a yi mata wannan auren kuma hankali na ba zai kwanta ba so na yi miki alƙawarin zan maido maki yarki in komai ya lafa momi kuka ta fara yi ita kuma mami sai rarrashinta suna cikin haka su aslam suka shigo falon da sauri momi ta daga kai ta kalle su tana cewa please ku bata hakuri kar ta tafi da bebi na ta faɗa tana kuka aslam na jin abin da ta ce ya ji kafafunsa sun kasa ɗaukarsa nan inda yake ya zauna ƙasan tiles yusuf kam da sauri ya koma a waje ya kira dadin shi ya sanar da shi abin da ke faruwa ya koma cikin kamar bai kira kowa ba mami goge hawayenta ta yi ta kira bibi a waya ta ce mata ta shirya ta fito aslam haɗa kai ya yi da gwiwa yana kuka yusuf da muhammad na rarrashinsa baya kamar minti ashirin baby ta sauko cikin wasu tsadaddun swiss a tampa tana zuwa mami ta miƙe let go ta ce mata a takaice baby kallon momi da ke kuka tana kallon ta ta yi aslam daga kansa yana kallon ta a hankali ta ta taka ta je wajen momi rungume momi ta yi ita ma momi ta rungume ta tana cewa please habibti don go kuka ta fara yi tana kara rungume momi a hankali mami ta zata ta mike suka fara tafiya nan kuka aslam da na momi ya karu. har sun kai bakin kofa baby ta jiyo tana kallon momi nan ta fara kokarin ƙwace hannunta amma mami ta rike ta gam tsalle-tsalle ta fara yi tana kuka tana cewa mami ki haƙuri ba ban zuwa ki bar ni wajen momi na still kokarin kwace hannunta take amma mami ta zata tana cewa stop behave Sili let it go da sauri Mahmud ya rike mata ɗayan hannu yana cewa mami dan Allah ki yi haƙuri ki kyale ta tunda ta ce a'a. Mami ka shi ta yi ta cewa kai saka mata hannu Mahmud kin saki yayi don ya san cewa Yusuf ya kira faran su Mami please ki yi haƙuri please ya kara cewa yana rike mata hannu yana rike ma bibi hannu. ita kuma baby sai kuka take tana cewa mami ki yi haƙuri kar ki tafi da ni yanzu ina son auren ina son yaya as ba ta ba suka ji an buɗe ƙofan falo gaban gabaki ɗaya su suka juyo sai ga dadin london dadin ksa dadin aslam sai dadin baby fuskan dadin baby kamar fuskar horo saboda yanda ransa ya ɓaci dukkansu ba su ce komai ba suka wuce cikin falo da sauri mami ta saki hannun baby shi ma Muhammad hannun da ya saki da gudu baby ta fada cikin mummy tana ci gaba da kuka dadin baby hannu ya sa cikin aljihunsa ya ɗebo kuɗin da bai san iyakansu ba sana ya ce ya yaga kuɗin sadakin Aisha a ɗaura masa auren yanzu dadin London an san kuɗin ya yi counting ɗinsu ya ga 48k ne without wasting of time dadin London ya ɗaura auren Aisha da Aslam kan sadakin dubu arba'in da takwas duk wanda ya ji daɗin page ɗin nan. Aslam kan kamar mafarki yake don har don har mutsutsuka idonsa ya yi don tabbatar da ba mafarki yake ba har lokacin yana zaune ƙasan tiles baby kankama momi ta yi ta yi kamkar za a kwace ta sai kuka take mara sauti at the same time gabanta da na harbawa da sauri da sauri yayi kawai a tafi da ita gidan mijinta kawai sai in ga iskanci in ji dadin baby dadin london daga masa hannu yayi baby kara rike momi ta yi gam ku ba mu wuri dadin london ya faɗa a hankali aslam mai miƙe yana mai jin wani irin farin ciki a cikin zuciyarsa ko kayan da suka zo ɗauka bai tuna ba ya yi hanyar waje yusuf da mahmud suka bi bayansa tafiya kawai yake ba tare da ya san inda za shi ba hanyar bakin gate ya kama maimakon don tsananin farin ciki Mahmud da Yusuf suka kalli junansu tare da tafawa da ƙarfi suna dariya sandan Mahmud Angon ya ce Angon baby ka dawo nan ga motar mu can in kuma aka sa za ka sabo ga motar mu can in kuma a ƙasa za ka saboda farin ciki sai mu ji sai lokacin ya tuna da mota za su Yusuf ƙyalƙyalewa da dariya ya yi yana cewa ka kyale shi ka san ko cewa ya yi duk ranar da aka ɗaura mashi aure da bebi zai take garin kano da kafa aslam kan jin shi kawai yake amma shi tunanin da yake daban tunanin yanzu bebi ta zama mallakin shi kawai yake don yanzu ya zama mijin aisha don shi har yanzu gani yake kaman ba da gaske bane ba gaban mota ya zo ya tsaya amma tunani ya hana shi buɗe kofa yusuf ya zo kusa da shi ya rage kafadarsa ya ɗan mai da shi gefe sannan ya buɗe mota ya tura shi ciki kamar wani mara lafiya mahmud sai cewa yake ango ba da kanka a sare ka je gida ka ce ya faɗi yusuf ya ja bota suka bar gidan aslan sai murmushi yake kamar an yi masa albishir da gidan aljanna duk yanda Mahmud da Yusuf suke zolayarsa ko kallon su bai yi ba balle ya tanka musu su Aslam na fita momi da bebi suka hau upstairs dadin london faɗa ya yi wa mami sosai inda mami ta nemi mai gidanta ya yafe mata saboda ta ketara umarninsa na ya yafe mata don shi har cikin ransa bai ji daɗin yadda bibi ta koma ba haka yasa bai ga laifin mami ba da yawa haka suka yanke hukuncin za a ci gaba da shagalin biki sannan za su ƙara yin wani ɗaurin auren saboda baƙin da za su zo a ranar aka yi wa'azi amarya ta sha kyau har ta gaji amma banda hawaye babu abin da take yi su ma aslan suna can a sharaton hotel suna suna shan nasu wa'azin inda babban malami kabir gombe ya yi masu wa'azi aslan mamaki ya yi da ya gasa duk don shi san bai yi tunanin zai zo ba sai wajen magariba aka gama wa'azi aslam neman yafiyar da ya kan irin rashin mutuncin da ya dinga yi masa ɗansa da ya ce mashi inda bai yafe masa ba da ba zai zo ba har rungume juna suka yi a ɓangaren baby kam ana gama wa'azi suka koma ɗakinta da ƙawayenta har da amira ƙanwar mahmud mai gyaranta ta kawo mata magani ta sha amma ta ki amsa matan bata ce komai ba don ta saba kos tun ranar da aka ce aslam za ta aura ta bar shan maganin mata ba ta ɗin momi ta nufa da sallamarta ta shiga cikin momi da wasu sisters ɗinta na zo na gefe kuma momi london ce sai momi ke sa hajiya ummi guri ta samu kusa da momi ta zauna sannan ta ce hajiya gaskiya ina jin tafiya zan yi tun da zama ba zama na ba shi da amfani momi kallon ta ta yi to yaya aka yi kuma momi ta tambaye ta wallahi Hajiya Bibi ba ta shan maganin nan. Ɗazun nan na bata amma ta ki amsa. Hajiya Ummi ta faɗa shine ba za ki ci uwarta ba? In ji momi London ta faɗi haka. Miƙewa ta yi tana kallon Hajiya Ummi mu je ki kai ni wajenta. Hajiya Ummi miƙewa ta yi ta fita momin London da momin KSA na biye da ita har suka isa ɗakin Baby. Faɗa kwando-kwando suka dinga yi wa Baby, Baby sai kuka take tana ba su haƙuri nan suka sa ta yi musu alƙawarin shan ta Kai ta gyaɗa musu alamar idan eh, Hajiya Ummi ta kawo mata ta shanye shi duka. A ran ƙarfe takwas Aslam ya kira numban Baby for the first time don tun da ya sake. mata sim card ya ɗauki numbanta amma bai taɓa dalin numbanta ba sai yau ringin yake amma ba a ɗauka ba har ta tsinke ƙara dalin numban yayi ya fara ringin kamar sau huɗu sannan ta ɗauka cikin muryar wanda bai daɗe da gama kuka ba ta ce hello aslam lumshe idanuwa ya yi don yadda muryar ta yi mashi zaƙi kamar yau ya fara jin da hello ta ƙara cewa sai lokacin aslam ya ce amarya ta how are da sauri baby ta cire wayan daga kunnen ta tana kallon wayan Aslam ya ƙara cewa Aslam's Bride Baby ƙurawayen ido ta yi not saying a Aslam ya ƙara cewa haba my wife ina yi miki magana baki amsawa. haba my wife ina yi miki magana baki amsa min ko no problem zan rama kuka baby ta fara aslam rushe ido yayi sannan ya ce wai my bride baki gajiya da kuka ne ya tambaye ta duk da wayan ba kunnen ta yake ba tana jin abin da yake cewa aslam ya ci gaba da cewa "Ki ci abinci ya sake tambayar ta baby hararan wayan ta yi tana tunanin shi ta abinci yake dan iska <laughs> aslam ya ce kin san wallahi ina yi miki magana baki ba na amsa ranki zai baci don ina iya gaya wa dadin london ya sa a kawo min matata yau kuma kin san ina iyawa kin san kin san ina iyawa fa nan fi kukan bebi ta karu aslam sauraron kukanta kawai yake ya fi minti biyar yana sauraron muryarta sai ji kamar ya je har gidansu ya dauke ta ya rarrashe ta asha please stop crying ki sa i'm not a bad husband kukanta kara bolum yayi tana tunanin wai selfish aslam good husband gaskiya sai dai a garin da babu mazan kirki aslam ya kashe murya kamar namijin kamar na mai jin bacci ci gaba da cewa It is because of the way I force myself on you before right baby bata amsa mashi ba sai kukanta kawai take ci gaba da cewa I'm sorry ki in aka kawo ki ki ci ubana har sai kin ji zuciyarki ya huce baby bata ce komai ba don ta san bata isa ta ce za ta ci uban shi ba don ko kaɗan bai ɗaukar raini kukanta kawai take cikin sanyin murya aslam ya ce good night i love you ya katsa wayarsa ya koma falo yana komawa falo mahmud ya kalle shi ya ce ango yanzu ba za mu yi bashilo eba din ba ko tun da yanzu kai ba saurayi ba ne ai wallahi sai mun yi yanzu yusuf aslam kan bai ce komai ba sai murmushi kawai yake don ya san ba za su gane irin farin cikin da yake ciki ba baby kam sai tunani take wai yanzu ita matan aure ce kuma wai matan aslam kuka ta ƙara fashewa da shi tana tsoron irin zaman da za su yi da shi sai addu'a take allah ya sa kowa da site ɗinsa washe gari ya gama ya kama asabar a ranar aka yi su day a commercial hotel ɗin da su dadi suka yi faza day a sheraton hotel a ranar aka kawo wata makekiyar bana wanda ke ɗauke da hotunan aslam da baby aka liga a gidan a ranar lahadi suka yi ƙauyawa fati tun karfe biyu ake yi wa baby kwalliya sai sai wata da aka ɗauka don ɗaukar bidiyo coverage sai ɗauka take kwalliyar 'yan ƙauye aka yi mata sai aka ɗaura mata atamfa sai rigan swiss sai ɗan kwalin wata atamfa daban ta yi kyau sosai shi ma aslam yana can yana dressing shi ma sai ɗaukansa ake karfe huɗu suka tafi wajen gari suka sha shagalin su aslam kan da kallon matan shi babu abin da yake yi sadiq ma kallon surya yake don su da bibi ta ɓaci sai bayan isha'i suka dawo gida ranar monday suka yi bread and groom football inda tim ɗin aslam suka ci tim ɗin amarya 3-1 ranar tuesday suka yi pick and obey party abubuwa kala-kala aka rubuta cikin fefa duk abin da aka canko to sai ka yi shi ko kuma a aishi dubu hamsin hannunka ko kuma su amshe maka waya in ya kai dubu hamsin sannan aka yi sannan aka kai don shi kayan jikin mutum sai kudin shi ya kai dubu saba'in please manage all a ranar tuesday din za a yi fika da obe fati baby blue flow wigoyin aka sa mata sannan aka daura mata light pink head sai bell mai shara shara shi ma pink tun tana shirya wa ake ɗaukan ta bidiyo kamar kullum tana fitowa mutane suke da ke falo suka ɗau gudu fuskan baby ɗaure babu alaman farin ciki tare da ita shi ma aslam yana can ya sha blue jeans da jacket masu tsadan gaske motoci da motoci da ke suka raka shi zuwa inda ake fatin wayanda duk firen ne a bakin hotel din da akwai guard wanda su za tantance wanda ya cancance shiga da wanda ba za shiga ba wato marasa gate pass da wayanda kayan jikin su bai kai tsadar 70k ba jama'a kayan wurin da guys da 'yan matan da ke wurin ba zai faɗu ba kyan wurin da guys da 'yan matan da ke wurin ba zai faɗi ba don duk guys da budurwar da za ka gani mai ji da kan shi ne cos 'ya'yan manyan mutane sai bayan awa ɗaya baby da wasu friend ɗinta suka iso wurin nan wayan da ba su san baby ba suka dinga mamakin kyanta 'yan mata kuma suna jin aslam bai sami class ɗin shi ba don na'ana su tunanin ta yi wa aslam karanta tana shiga hall din duk suka mike tsaye yan mata sai gulma suke kanta ƙasa amma fuskar ta babu alaman farin ciki da ka ganta ka san dole ya sa ta zo wurin mc sai kirari yake mata wurin da aka tanada mata kusa da aslam ta zauna ba tare da ta kalle inda yake ba a hankali ta ɗan juya ta kalle shi suka ido hudu ta galla masharara tare da taɓa baki duk wanda ke wurin ya lura da abin da ta yi aslam ma ya yi mamakin rashin kunyan ta gaban mutane baby camp. da shawarar yusuriya take amfani ba ta lokaci ba yanci ya fara bawa aslam kwandon linkakkun papers hannun da ke hannunsa yasa ya dauki daya mc ya ce ya kara daya tun da shi ne ango kara dauka ya yi sannan mc ya miƙa wa baby ta ɗauki nata wani irin mugun kallo ta watsa mashi aslam hannunta ya kama ya matsa ya matsa yatsun ta da ƙarfi da sauri ta ɗago kai ta kalle su suka hada ido ya murtuke fuska sannan ya ce a hankali pikit now ba musu ta ɗauki ɗaya yanci ya ƙara cewa ta ƙara ɗaya ta ɗauka tana hararsa har lokacin aslam bai saki hannunta ba sai da ta fara jan hannunta sannan ya saki bayan na mc ya miƙa wa kowa na cikin hall ɗin sai da aka kammala sannan ya ajiye basket ɗin ya ɗauki laspika ya koma gefen aslam ya amshi takardansa ya buɗa sai ya ga an rubuta ask me anything MC kallon jama'a yayi ya nuna musu duka suka ɗaushewa sannan MC ya kalla Aslam ya ce me kafi so a jikin matarka gaban baby ne ya fara bugawa don ta san Aslam ba shi da kunya ko kaɗan. Aslam kallon baby ya yi from head to toe yana shafa sajensa a hankali sannan ya ce habu dukan wurin suka ɗauki iko baby kam kaman ta dutse don kunya MC amsar ɗayan fefayen ya buɗe ya ga an rubuta tell you how you feel about your partner Aslam ya amshi microphone ya fara cewa my partner is everything to me without her my world is over aka ɗauki tafi sannan MC ya koma wajen baby ya amshi papers ɗinta ya buɗe na farkon ya ga kiss your partner MC ya faɗa da ƙarfi duka suka ɗauki ihu suna cewa kis kis kis suka dinga faɗa amma baby ko site ɗin shi bata kalla ba balle ta yi niyan yin abin da suka ce suke cewa ihu suka ci gaba da yi aslam nan ɗan batsawa kusa da ita ya rike mata ta faɗa tare da juyar da fuskar ta juyar da ita fuskar ta fuskance shi sannan ya ce kiss me Baby fara kokarin kuka ta yi Aslam ya haɗa rai kamar ba shi ba ya kwantar da murya ya ce kar ki sake yi min kuka and kiss me now ko kuma kin san sauran duk da Yusuriya ta ce da bar tsoronsa amma sanin halin shi sa ta ɗan miƙar da wuyanta har sai da bakin ta kai daidai bakinsa ta ɗan shafa bakinta kan nashi sannan ta da kanta tare da ɗan goge bakinta MC ya karɓi ɗayan fefa hannunta ya ga an rubuta what character did you love about your partner baby ta sau ta soke fuska sannan ta ce gaskiya ba shi da halin da nake so kowa kallon juna suka fara yi aslam kamar ya nutse don bakin ciki hada fuska ya yi haka suka ci gaba da su aslam kan babu abin da yake yi sai hakon baby the following day which is wednesday aka yi kunshi wurin su aslam kan kuma friend nesa suka yi mashi fatin bankwana da rayuwar samartaka wato ba filoe ba a ranar sunday suka yi arabian night inda amarya ta saka arabian going black sai ango ya sa white jallabiya sai yan mata sun sa pink arabian going tare da short blue himar sai dukkan guys sun sa jallabiya faɗin irin kyansu sai west of time don da walƙiya babu abin da wurin yake aslam bai wanda sakarwa baby fuska ba don har yanzu bai manta disgin da ta yi mishi ba ita ma baby fuskan da babu walwala ranar friday aka ɗaura auren aslam da aisha kan sadaki naira dubu ɗari da hamsin ɗaurin auren da ya samu halartar manyan mutanen gida da waje ranar asabar aka yi aka yi ne biki gidansa aslam ba wurin saka kafa saboda jama'a still a ranar aka yi reception amarya ta sha wani expensive golden sai head ja an ya sha babban riga white da brown hula sun yi kyau sosai yan high table sun sha kyau don faɗin sunayensu zai iya cinye duk Wurin ya kasu kashi-kashi tsaya faɗin yadda aka yi reception ɗin is a waste of time amma duk wanda ya san dream Widin haka yake suna dawowa daga wurin reception aka wuce da ita gidan dadin London nan ta ga dadin KSA dadin Aslam sai dadin ta Wa'azi da nasiha suka yi mata sosai banda kuka babu abin da take yi daga nan aka kai ta wajen mami. Ita ma nasiha ta yi mata amma daga baya ta fashe da kuka don ganin yadda baby ke kuka. Gida aka maida ta gurin momi momi ita ma fashewa ta da kuka tana rungume da ita. sai mamin london da yan uwan mami suka dinga yi mata nasiha amma ko ba ta yi sai kuka kawai take wani diramar sai da aka zo daukanta don kai ta gidan mijinta baby kuka take tana cewa momi ki gaya musu kar su tafi da ni gidan yaya aslan momi don Allah karki bari su raba ni da ke please momi kuka kawai take tana tunanin irin zaman da aslam da baby za su yi baby rigan momi ta rike gam tana kuka wai kar ta bari su tafi da ita da ƙyar aka ƙwace ta daga jikin momi tana ihu kamar wata mala'ika zai zararanta tana ihu kamar wata mala'ika za su kai wuta Allah ya tsare mu daga shiga wata duniya har wajen mota aka kai ta aka rufe mata fuska da mayafi amma ta yadda gyalan ta yi waje da gudu aka kamo ta aka saka ta cikin mota sai gidan aslam allah sarki bebi mutane baki suka bude don girman don girman gidan bebi kin fita ta yi da kyar wata yayan mami ta bambaro ta daga jikin daga cikin mota tun daga bakin kofar site ɗinta aka su aka zuba wasu red rose flower har cikin falon da wasu candle masu kamshi aka kunna ta ko'ina a ɗakin ɗaya daga cikin bedroom ɗin aka kai ta shi ma ɗaki. da gadon tamkar an yi masu decoration don daga kan gado har ƙasan flowers ne wajen karfe goma kowa ya tafi ya rage daga maryam isriya baba asma'u sai amira baby sai kuka take har maryam ta baya fita isriya sai faɗa take yi mata tana cewa wannan kukan banza da kike yi kana cewa wannan kukan banza da kike yi zai sa ya raina ki wannan kukan banzan da kike yi zai sa ya raina ki na sha gaya miki kar ki bari mutum ya gane kina tsoronsa amma baki ji rubbish maryam hararan yusuf ya ta a rawar karfe goma da rabi aslam da su mahamud duka suka shigo gidan aslam babban rigansa ya cire ya miƙa wa yusuf sannan ya ce gashi ka ajiye min cikin wardrobe dina. good night yusuf kallon mamaki ya yi mashi ba za mu raka ka ɗakin amarya ba harara aslan ya watsa mashi sannan ya ce uban me za ka yi a wurin matata dariya da ya yi kai kyale shi muje ya gagara ya gagara ya sa bebi kuka please brother ka bi a hankali kar su zumuɗi ya sa ka balla ɓalla ka. aslam ta mashi baki ya yi a cikin ransa yana bakin cikin fyaɗen da ya yi wa bebi to bari mu dakata a nan sai Allah ya mu lokaci na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya mu ji yanda za ta kaya tsakanin baby da kuma aslam bisalam